Tsaka mai wuya. Maganan automatic ticket shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar APC? Ba automatic ticket ba su suke kira shi automatic ticket. Mu ba automatic ticket muke kira shi ba. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa mu da ko an sabon shiri na tsaka mai wuya. daga cikin abubuwan da muke son mu taba a wannan shiri na wannan safiya akwai halin da aka shiga a jihar ta neja dangane da maganar nan ta automatic ticket da kuma abubuwan da suka faru a kaduna game da su shehu sani bayan wannan shi wa'annan mutane da basu ji daɗin abin da ya faru ba a zaben fitar gwanin da aka yi can kwanakin bayan na jam'iyyar nan za su ci gaba da zama cikinta ko kuma ya za su yi sannan kuma shin me yasa jihohi da dama ciki har da ita neja din akan sami rashin jituwa ne tsakanin gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da ke abuja masu su sujiyohin da gwamnoni suke mallaka to amma kafin mu yi nisa kwarai ya kamata mu ji yadda tsaye da wasu 'yan takara da headquarter apc din ta yi a ƙarƙashin adam muli ya ɓata ran gwamnan shi jihar ta neja na gaya ma kowa ya je ke shi su kansu mutanen da aka ba sun san cewa suna cin gari domin karɓa za a ba domin babu dalilin za a ce a yi zaɓe a ce kuma a yi direct in aka ce direct ana nufin masoyi bayan masoyi in kwana masoyi bayan masoyi ai bawo magana a yi kwana kwana in an sa ana sabon da automatic sai a ce mana mu indirect sai mu je mu sai mu je mu rikin ko sai mu je mu rikin kai da wasu kai to murya gwamnan jihar Neja kenan Abubakar Sani Bello to kafin mu so mu ji muhalar ta mu teyo bari mu bayo mutanen jihar Neja wasu su dama su ma su tofa albarkacin bakin su kamar da wannan al'amari Assalamu alaikum sunana Nura Abubakar Dangogo ra'ayina shine cewa wannan automatic ticket din da mai girma shugaban jam'iyya adam oshawale yake sanya bayar gaskiya ba adalci bane dalili na na cewa ba adalci ne bai yiwuwa talakawa su fito tun daga safe har zuwa dare dan su ga sun zabi wanda suke so kuma sannan daga baya a ce musu ba haka bane kaga samson sun ba a musu adalci ba kyawo shine a ba talakawa abinda suke so dan a zauna a lahiya dan gudun cece kuce sunana honorable abdulaziz magana na gaskiya shine ni kira zan yi ga shugaban jam'iyyar apc na tarayya da shugaba buhari talakan najeriya ya tabbatar shugaban ƙasa mai adalci ne to ya fito muna roƙonsa da ya fito ya sa baki a cikin wannan al'amarin a yi adalci saboda ita ne logo din apc duk inda aka yi zaka ji ana magana adalci adalci in aka fara yanzu nan ka gani a darajar fatin zai rabu ba kuma wanda zai iya ƙara zaunawa ya ce ya ƙara ɓata lokaci shi domin apc haka ne to a ci gaban sauraron muhawarar cikin gida da wakilin amina mustapha nasiru ba tsayar shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu wato aminu musa bobi da ke tare da gwamnan jihar neja da kuma umar muhammad bargo daga cikin 'yan jam'iyyar ta apc Yau za mu tashi ne daga inda masu muhawarar suke son su yi misali da abin da ya faru kwanan baya a kan zancen automatic ticket dinnan a Kaduna da kuma abin da ya faru a nan cikin jihar tasu ta niger. Tun da muke a Najeriya da aka dawo da demokradiyya tun 1999 ba a taba sai da fam da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo. Abin da muka tattara kuɗi kuɗi da aka sai akalla akalla ba a kasara ba jam'iyyar jam'iyya na jihar neja ta samu kudin fom tun daga mataki na majalisar jiha zuwa tarayya zuwa sanata na dattawa akalla miliyan 800 a najeriya an samu biliyan 12.6 kudaden fom wannan kuma janar muhammadu buhari ya kamata ya duba duk da yake mun san yana akwai manuwa duk da ya yi shiru kuna ne a maida muku kudaden fam din ku tunda ba a baku takara ba ko a maganar takara mu muna da hujja a hannunmu muna da certificate a hannunmu na mun ci zaɓe, maganar cewa eh, amma muna da kudaden mu ba taso ba duk tanadin da gwamnatin jihar Neja za ta yi ma wa'innan shugabannin su sanatocin ma'ana David Umaru da shi da Kasabi. an yi musu adalci saboda an ba su dama sun shiga ƙasa sun yi kamfen misali in sun ɗauki irin jihar kaduna wurin kwamar sani shehu shi bai ma zagaya kamfen ba yana takama da shi yana da automatic ticket daga adam oshimali daga ƙarshe saboda ba ƙasan yake so ba kanshi yake so da cigaban kanshi sai ya wayi gari cewa ya bar jam'iyya tun da yana ganin ba za a bashi automatic ticket ba. Kai menene tunaninku game da wannan al'amari? Kana ga idan aka waiwayawa ta juya bangaren ku eh, su wayannan da aka ban mu automatic ticket din nan za su bar jam'iyyar ko ku menene matsayin ku eh mu ba za mu bar jam'iyya ba muna na a jam'iyya kuma muna yi ma jam'iyya aiki mu abin da muke kira a gare su duk wanga kala take tashi fada ce ta jam'iyya fada ce ta cikin gida kuma insha Allahu za a sulunta abin da muke kira gare su shine su mahukunta inda suke mulki a jiha a mataki na jiha su rika ɗaukan yi ma 'ya'yansu adalci tunda akwai inda zaka kai korafe-korafenka kuma mun rubuta mun kai korafe-korafen irin rashin adalcin da aka muna an duba an gani kamar shi da yake magana wanga abokin na da yake magana wancan sanata na zun a da shi ba a bashi tikitin shi ba ina ganin bai da korafi ne da ya kamata ya rubuta ya kai yana da korafi kila da an duba ina ganin shi ya riga ya dauka ya ɗauki ya sha kayi ne kawai ya haƙura shi yasa kawai bai rubuta irin ƙorafe amma mu da muke da ƙorafe rabe mun rubuta mun kai kuma an yi din ɗinmu an ga abin da muka rubuta ya daidai an ɗauki tikiti an bamu to duk wanga ta da jijiyoyin wuya da suke yi haƙuri za a yi a zauna musulun tsakanin mu da su mu sake shiryawa kake ganin ya jawo kamar rashin shiri tsakanin su 'yan majalisun da aka ba wannan automatic ticket da kuma bangaren ita gwamnatin jihar Niger eh ba komi ya kawo ba illa iyaka mu a namu ganin muna ganin su uwayen gidanmu su 'yan wayance 'yan majalisu na gwamnatin tarayya kamar ba su ɗasawa ne da gwamnati mai ci a jihar neja kamar akwai 'yan gunto matsala tsakanin su ne saboda in zaka lura duk yawancin madafin iko din da aka kawo wasu su takara da su 'yan majalisun ai zaka lura duk wasu mukarbai ne da kewaye da gwamnatin su ne aka kawo to kaga ya nuna akwai wata manufa kenan dama da ake so a kau da su a kawo wasu na kusa da gwamnati akwai al'amura da suke gani kamar su masu gidanmu da suke can mataki na tarayya ba su yi masu abin da suke bukata ne shi yasa suke neman su kawo na kusa da su wanda suke sauraron su su masu abin da suke bukata wannan kamar zai sa jam'iyya ta ci gaba eh to dama ita siyasa ta gani haka duk wanga rikita-rikita da ake yi rikita-rikitan da ake a buga na a kwaɗi na a tashi na dukkan Allah da zamu zo mu haɗu zamu dunkuli honorable me zaka ce game da rashin shirin nan tsakanin su yan majalisun nan da ke kai yanzu da gwamnatin Niger nan musamman shi gwamna to ni gama bakin shi nake ji saboda shi suna shirin eh to abin da na sani kenan saboda ko da aka yi zama teburi guda aka zanna aka yanke hukunci da gwamnan jihar neja da 'yan majalisun tarayya na jihar neja wanda muke da su guda goma a jihar Niger da su sanatocinmu guda uku da members house of assembly da ire-irenmu da 'yan siyasa da shugabannin jam'iyya muka zanna a gwamnan house gona ya nemi shawarwari tare da yawun jama'a da yawunsu da amincewansu suka amince ma gona don gona bai iya yanke hukunci shi. Me yasa ku kuke so ku ture wanda ke sama Eh ba mu ne muka ture su ba ai. Amma to me yasa kuka tsaye da wasu tun daga su sun san ku kun san suna so? to ai su wajen jam'iyya ta ba kowa dama ya je eh, eh, mai sha'awan takarar sanata ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar jiha ya zo ya sai fom saboda rabo a zahiri an ga waɗanda gwamnati ke goyon baya dan an ce har taimako ma aka ba su na yan abubuwan kamfen eh to ni ban san wa'annan yan takarar ba saboda kamar zon dina zon si inda na hito daga karamin kuma amma kai kana kai yanzu baka ga waɗanda gwamnati ke goyon baya ba a ciki mu eh to a zahiri mu a namu gani muka muna gana akwai shafafu da mai cikin takarar a namu ganin kenan to don haka kowa yana iya taka iya na shi ne a inda zai iya mu ma kuma tunda mu ga su masu gidan su ga wa'in su ana ɗaure musu gindi nan to sai suka bi su duk yadda suke so a yi za a yi sun ce suna so ba son a yi in direct primary sai direct primary aka ce a yi kati kare member aka ce a yi aka ce in an je suna daga ɗaya zuwa ɗari wanda aka marijista muka ce duk masu mu suka ce sun yadda a yi to man me ya kawo tsangwamar namu wakilan da muke turowa su zo a wannan ward level ɗin inda za a yi primary ɗin ana kora mu ana cika takardu irin abin da ake so shi ake rubuta ana kaiwa to tun da mun tsaya mun lura da wannan iya suna da suna da irin nasu manufan ne da suke da shi to sai muka hakura muka kyale duk abin da muka gani muka rubuta muka tattara muka kai mu wa jami'a ta kasa ta duba ta gani ta kuma ta duba ta muna adalci yanzu kuna ne kamar ma ba a yi zaben ba ke eh an yi zaɓe a nasu cewa mu ma an yi zaɓe wasu wurin lallai an yi zaɓe amma wasu wurin ba a yi ba to amma abin da yake ciki illa iyaka kawai duk wanga abin mun bar shi ne a uwar jamia ta yanke hukunci kuma ta yanke alhamdulillah amma me za ku ce game da su shafaffun da man da kace akwai su kana ga ya dace a cikin jami'a guda a ce akwai waɗanda ya kamata a ce an daure magindi to ita rayuwa haka take rayuwa tana da ra'ayi amma abin da a'a zahiri bai kamata cikin 'ya'yanka ka dunga nuna ma wani wariya ba kana son wani ba ka son wani ba daidai ba ne ko da kana kaunan wani ya kamata ka bashi a zuciyanka in ma wani taimako za ka bashi na kashin kanka ka je ka bashi amma ka bari mahukunta mutane masu zaɓe su nuna wanda suke bukata kuma duk wanda suke bukata kai ma naka ne honorable mun kusa kawo karshe saboda lokaci ɓangaren gwamnatin jihar naija mm. akwai kalubale sosai misali kamar yadda kai maganan batun tazara tsakanin su waɗanda ke can sama da ke waɗanda ke nan ƙasa menene kuke ganin mafita akan wannan abu to mun mafita ni abin da ma abokin mahara na nake mamaki shin maganar automatic ticket shin akwai shi ma ga dokan jam'iyyar apc na ɗaya kenan na biyu shin wani doka ya ba david umar da dr sabi da bai ba a mustapha na iya ba Wata tambaya ce kai eh. to kai ka ji tambayar da kai honorable to a gaishe ku to bari mu tsaya nan sai talata mai zuwa Allah ya mu lokacin da za mu ji amsar wannan tambayar kuma ko bayan shi mai doka ta ce ne game da sake maimaita zaɓen fitar da gwani idan akwai jayayya game da shi sannan ko shi gwamnan jihar Neja na cikin ayarin gononin da ke son su ga bayan shi Adamu Shumali a matsayin madugun jam'iyyar tasu ta APC muna fata za ku biyo mu domin ku ji amsoshin wannan tambaya da kuma wannan bayanai da za a kawo da zai muna godiya ga su bakin namu aminu musa bobi da kuma umar muhammed bargo tare da shi wakilin mu mustapha nasiru ba tsari da ya shirya muhawara din a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwata a washington a huta lafiya